masoyana duk wanda yake bibiyar abubuwan da suka shafi masana'antar Kannywood ya san cewa an sha wata badakala a 'yan kwanakin baya da suka wuce. Zuciya Badakalar da aka sha ɗin kuwa ita ce maganar kama wani babban mai bada umarni a cikin fina-finan na Hausa wato darakta Sinus Oscar Fofotu da shugaban hukumar tace fina-finai Ismail na Abba Afa Kallahu ya yi wanda maganar ta hausa na masana'antar Kannywood ɗin gaba ɗaya. Wanda har idan ba manta ba a sakamakon wannan hukunci da shugaban hukumar tace fina-finan ya yi har sai da ta kai wasu suke ficewa daga masana'antar domin nuna rashin jin daɗin su da wannan hukunci. daga cikin jaruman da suka kwashe kayansu suka fice daga wannan masana'anta akwai jarumi adam izango da kuma jarumi mustapha na buraska furcin ƙauna shi ke sa nishaɗi kuma wannan labari na da na sanin da jaruman suke yi ya fito ne daga bakin wani tsohon kuma fitaccen jarumin wato ty shaban eh jarumi ty shaban ya bayyana haka ne a wani shiri na gidan rediyon Rahama da ke jihar Kano, Najeriya. Shirin mai suna karkada kunnuwa. Ga dai kalaman daga bakin jarumin TY Shaban. Assalamu alaikum suna na TY Shaba a jaruman fina-finan Hausa. Wannan ba abin mai daɗi ba ne su kansu wanda suka fita na tabbata ina da rahotanni da nake samu daga na kusa da su cewar a yanzu haka suna da na sani. Shaba ya ci gaba da cewa, Kannywood ita ce ta yi muku riga, ta yi muku wando, ita ce ta yi muku sitira Duk wanda ka gani a cikin harkar fina-finan Hausa, babu wanda ya zo da jarin naira ɗaya. Sana'atar shirya fina ta Kannywood ita ce ta bashi, don me yasa zai mata gobe. jarumi tiwa shaban ya nuna ɓacin ransa a kan wannan al'amari inda daga ƙarshe yake bawa jaruman da suka fice daga masana'antar shawarar cewa ya kamata su dawo domin a haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen cimma masana'antar gaba kwarai ma kuwa ina ma jan hankali a yanzu duk wanda suka ce sun fita su gane cewar masana'anta da al'ummarmu su ne a gabanmu da su dawo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu cimma wannan masana'anta gaba da al'ummarmu gaba kida. To Allah da ya kyauta amin. shi ma jarumi alrabiu aladadi ya yi kira ga shugaban hukumar tace fina-finan da ya rinka yin adalci a cikin shugabancin da allah ya bashi inda daga ƙarshe dadin ya kuma yin kira ga duk wanda yake cikin wannan masana'anta da ya kasance mai biyayya ga shugabanninsa